to batun shafawa ko tofawa wurare da yawa na addu'o'i ba su zo da tofawa ba abinda aka gani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai lokacin kwanciya idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwanta kamar yadda muka yi bayani a jiya zai karanta kursiyu amanar rasulu ulhuwa falaki nasi sai ya tofa a hannunsa sai ya shafi jikinsa gaba ɗaya sannan wajen ɗaga hannu an gani a addu'ar arfa da addu'ar roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne ya fi ɗaga hannu yana addu'a amma akwai wuraren addu'a da yawa da ba mutum sai ya ɗaga hannu ba mafiya yawanci mutane suna inkarin malamai lokacin idan da sallan farilla cewa mutum ya ɗaga hannu ya ce sai ya yi addu'a kamar zai iya zamantowa saɓanin yadda sunna ta karantar amma wuraren da aka fi so a ɗaga hannu su ne wannan wuraren roƙon ruwa da kuma abin da ya shafi addu'a ta arfa inda aka ga annabi sallallahu ya ɗaga to amma tunda ba a samu hani a kayi ba ba za ka yi magana ga wanda ya ɗaga ɗin ya yi ba abu na gaba game da addu'a mafiya yawanci yawancin addu'o'in da ake da su a shari'a yin su za ka yi ba sai ka ɗaga hannu ka tofa ba addu'ar da ake bayan ba ta juma'a ba ta buƙatar ɗaga hannu ga liman ko ga mamu ba gani a rubuce ba magabata ba su yi ba addu'an fita daga gida da addu'an dawowa gida duk wannan ba a ɗaga musu hannu addu'a da ake yi na lokacin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya hau taguwarsa zai ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to ci gaba da addu'a ta safar ita ma waɗannan duka ba wuri ne na ɗaga hannu ba akwai addu'o'i mutulukai mutulakai wanda aka yi su a sake idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tsakanin gari zuwa wani gari yana kan abun hawa in ya zo gangara yakan ce subhanallah subhanallah in ya fara hawa tudu sai ya dinga allahu akbar allahu akbar idan ya koma normal ba tudu ba gangara sai ya dinga hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan wuraren duka ba sa bukatan ɗaga hannu to wannan dai ne gwargwadon ya fahimta ta abin da ya shafi addu'a za a yi ta amma gaskiya ba kowane waje ake ɗaga hannu ba sai addu'a lokacin tsakanin kiran sallah da shiga sallah da addu'a ta buɗe baki ga wanda suka saba azumin taɗawu'i sai ka ga idan aka yi azumi ran litinin ko alhamis har gurub ake taruwa idan aka zo buɗe baki daga an ga time ya yi sai ka ga an ɗaga hannu wani lokaci har wani ya shugabanci addu'ar a yi addu'a a yi addu'a ga abin buɗe baki a gaba sai a shafa wannan ma ba a same shi a rubuce ba an kira sallah sai na ga wani daga cikin limamanmu na juma'a ya juya ya kalli gabar ya ɗaga hannu sama tunda an ce a yi allahumma rabba hadhihi ta ma wa salatul ƙa'ima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nema masa wasila to ya wajaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ranar kiyama to sai ga liman ya kalli gabar ya daga hannu yana ta addu'a an kira sallah sai na ce masa liman kai fa kuduwa ne wato kai abun koyi ne wannan abun na ce a ido yana da daɗin gani amma akwai shi a rubuce in aka kira sallah addu'ar da aka ce a yi har ka kalli gabar ka ɗaga hannu sai ya yi shiru na ce to ka daina yin haka kai yadda shari'ar nan ta faɗa kai kaɗai kanka ma a sunkuye Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wad darajata ar-rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la al mi'ad in ga dama ka wuce yadda mai askari Allahumma askina min haudihi bi haul abin nan min ka min haudihi bi kasihi mashraban hani'an rawiyan sa'igan gaira kazaya wala nakisin amma kada ka ɗaga hannu wannan shine wallahu alam wurin da zan iya ganin akwai sauki inda malamai suka yi in aka idar da sallah ka daga hannu ka yi tunda an ga an yi a arfa an yi a roƙon ruwa watakila aka yi kiyasinsa da wannan shine zai iya zamantowa dama dama amma banda waɗannan sai dai aka yi wani taro shi ma an saba akan ɗaga hannu addu'ar makabarta ma ba a ɗaga hannu ita kuma ba a yin jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam an binne mutum a makabarta ya ce is'alu li akikum li'annahu al'ana yus'al ku roƙa wa ɗan uwanku asabata ya tabbata lokacin da mala'iku suke masa tambayoyi don yanzu nan ana masa tambayoyi ko za a masa tambayoyi wannan addu'a ma a makabarta ba ta buƙatan jam'i kuma ba ta buƙatan ɗaga hannu kowa zai tsaya ne a jikin kabarin yadda uma ta sara lahu yayi addu'a cewa wannan bawa Allah ka tabbatar wa sabbir indal as'ilati mantiqahu Allah ka tabbatar da furucin amsar da zai ba mala'iku lokacin da ake masa tambaya to sai a takaita iya nan sai bid'a da ake lokacin addu'a ta zaman makoki idan mutum ya zo ya ce a karanta kulhuwa kafa kaza a karanta kursiyu kaza a karanta laƙajja a kun kaza wannan duka magabata ba su yi wannan ba bid'a ce babu ita a shari'a abinda aka faɗa cikin askari in ka je gaida gaisuwan mutuwa ka ce Allahumma yi limayyitika wa alhamaka Allahu sabar haka yake cikin askari Allah ka gafarta wa mamacin wane kai wanan Allah ka bashi haƙuri shi shikenan Allah ya ji kansa Allah ya bada haƙuri batun cewa to a kawo kulfa kafa sha ɗaya an ɗan yi jin sai ce kursiyu kafa uku in an yi jin kulhuwa uku sai sake cewa kulhuwa uku ga iyayenmu kulhuwa uku ga magabatanmu iyaye da kakanni kulhuwa uku tun zamanin annabi adam zuwa yau a musu kulhuwa uku ina ya ga wannan rubuce ga kalmomi masu kyau shine wala talbisul haqqa bil batil kada ku haɗa ƙarya da gaskiya ku gauraya ba wanda zai ji kulhuwa ya ce ba kyau amma kafin a yi mutuwa a zamaninka ko a aure a zamaninka ba a yi a zamanin sahabbai ba ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ba to sun yi haka ba su yi ba to rashin yin shine to kai ma kaka yi wallahu alam tambayar da gaba da cewa kishiyar mamana ne mamana ya sake ta hmm. zai zai aure ah, ya je ta yi aure a wani ta haifi zai yi ne aureta. me zai hana ka aure ta cikin risala babin aure ya ce walahu an yata zawaja Binta, imra Ati, abihi min rajulin gairihi an yadda wa mutum ya auri 'yar matar babansa wacce aka haifa da wani mutum wanda ba babansa ba ko ta zo da ita ne tana agwala a gidan ko ta zo gidan ta yi zama a yadikonsa suka rabu da babansa ta fita ta yi aure a wani gida ta haifi 'ya'yar ta girma kai ɗan baban za ka iya neman ta ka aura akwai wani ƙauli da malamai sashi suka faɗa kaɗan wanda bai da ƙarfi ma sosai cewa in yarinyar an zo da ita gida ana shayar da ita ba za a aure ta ba wannan ma ƙaulin ba samu dalilin da ya ƙarfafa shi ba in dai ba shi wannan yaron ya sha nonon matar a gidan ba an zo ta an auro ta yana jariri lokacin da ba a yaye shi ba sai babansa ya auro ta shi wannan yaron ya sha nononta a lokacin da bai kai a yaye shi ba to daga lokacin kan ‘ya'yanta mata sun zama ƙannansa na shayarwa sun zama to a khawatun birra raba'a sun zama ƙannansa na shayarwa ba zai aure su ba wannan ko duk matan da mutum ya sha nononta ba sai babansa ya aure ta ba duk ‘ya'yanta ‘yan uwansa ne ba zai aure ta ba Allahumma sai dai in ya sha nonon bayan ya wuce yayi ya wuce shan nono to wannan kuma gaskiya ba zai hana aure ba wallahu a'lam masha Allah kamar da cewa ina aiki a da ake ta hmm. to in son samu ne kada ka yi aiki a wajen da ake tauye sikeli saboda in ka zauna kana irin wannan aikin sana'ar da ake cutarwa in ba sa ba kai ma za ka iya zama haka sai dai ka rasa wani aiki ka yi a bisa larura kana yi kuma kana ta roƙon Allah ya sanya maka mafita idan Allah ya kawo wata sana'a wacce ta ke ba irin wannan ba to sai ka ajje sana'ar da ake yin tauye sikeli a gurin sai ka fada wacce ba a tauye sikeli hmm. amma wannan ya zama kai kanka ka san zaman larura kake yi mana shi zan iya auren akwai aure a tsakanina da matar babana a matar babanka ka ayo mahaifiyarka ce da zan ce uwarsa ce na ga kara ce na yi kalma mai zafi ai mutum matar babansa uwarsa ce har abada ko su biyu suka rage a duniya ba dama ya aure ta wannan kan uwa ce na wannan kuma yana yana bukatar addu'a to sallah ce cikin addu'o'i da muke gabatarwa hmm. to Allah ya sanya masa mafita ya biya masa bukatunsa na alkhairi da shi da sauran yan uwa musulmai maza da mata duk wanda suke da bukata ta neman wani abu na alkhairi Allah ya ba su wanda kuma suke neman tsari Allah ya tsare su masha Allah wannan ya tambayoyi da muke da shi to shi kenan

فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين So, alhamdulillah, wannan aya da Allah ya karanta ita ce aya ta 104 cikin Suratul An'am. jiya mun tsaya a kan aya ta uku a cikin dai suratul an'am din cewa la tudrikuhul absar shi Allah ta'ala gani baya kaiwa gare shi ba inda ba wanda ya sai ga Allah laffatan nazara ila basaira albatina sai Allah kuma ya juyo da ganin mutane zuwa wata basira din ɓoyayya gani na ɓoyayya. shine na zuci litan tafiya bihan nasu li idraki ma'anin sifatil ilahiyya don mutane su amfana yadda za su su gane ma'anoni na ubangiji ya ake sanin sa bauta masa shine Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum basairu min rabbikum lalle waɗansu hujjoji sun zo muku daga wajen Ubangijin. asalin basair kai ka ce basira ake nufi amma nan hujjoji wannan hujjoji ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo ne a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam jam'u basira wa huwa nur shi basira anan haske kenan allazi tubsiru bihin nafs ko tubsaru nafs wanda da wannan basira ne zuciya ke iya gani ai ruhu zuciya kama annal basara huwa nurul ladhi tubsiru bihi ayn kamar yadda ido kuma gani gani na ido shine wanda ƙwayar ido ke iya ake iya yi da ƙwayar ido wal maqsudu bil basair huna Alhujaj wal adilla abinda ake nufi da basair anan sune hujjoji da dalilai wa hiya ayatul qur'ani min rabbikumullahul al mustahiqu lil ibada shine ayoyin da suka zo daga wajen ubangijinku wanda ya cancanta a masa bauta ولما تقدم له ولما تقدم له من الصفات الدالة على قدرته da kuma abin da aka gabatar na sifofin da suke nuna cewa tabbas Allah shi kaɗai ya cika a masa bauta da dai sauran bayanai. To a abusara wanda ya ga wannan hujjoji na bautar Allah fa'amana ya yi imani fali a busara, to wannan hujjar shi za ta yi wa amfani wa man amiya wanda ya rufe idonsa da gangan fa alaiha to shi ko rufe idonsa na kasa ganin hujjoji na ibada to shi abin zai cuta wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban zamanto wani wakili mai sa ido a kanku akan ayyukan ku ba cewa dole sai kun gani shine Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa hujjoji sun zo kuma hujjojin na akwai su a aikace wanda duk wanda yake da zuciya buɗaɗɗiya musulunci ya zama masa dole duk wata doka da ba ta Allah ba a ajiye ta a bi ta Allah misali malamai suka yi misali ƙarƙashin wannan aya malamai mu'asirun da kuma malamai magabata can baya cewa dubi duk dokar da gwamnatocin duniya suke sawa ba a iya bin su ba sai da waɗansu irin tsanani da tsarewa yanzu wutan bakin titi traffic light da ake da ita yawanci sai an zuba jami'an tsaro a gurin in ba ka sa jami'in tsaro ba to sai ka samu in mutum ya zo ya ga danja kawai sai ya wuce da wanda zai iya sa hatsari amma in akwai wanda ya san zai kama shi to in ya ga danjar danja ta tsaye da shi amma tun daga wancan mai ɗamara to sai ya tsaya to kaga dokar wani Allah ba imani ke tafiyar da ita ba wani shehin malami na zamani mutumin Egypt Dr. Muhammad Ratib ya ce duk yadda ake da ci gaba a America ya ce akwai wata kasuwa duk gaba ɗaya kasuwar ta lantarki ne an haɗa ta da kwamfuta gaba ɗaya an haɗa kayan sayarwa in ka je sai ka shiga ka ɗebi abin da duk kake so in ka zo gate akwai kwamfuta za ta tsaye da kai komai dama an yi kwamfutarizin ɗinsa za a saka ƙet sai karanta sai a yi total kuɗi a baka takarda sai ka biya sai ka wuce sai ya ce to sai aka ɗauke wuta da kafin a ɗauke wuta da za ka ɗauko abu guda ɗaya ka zo fita daga kasuwar in dai baka biya ba idan aka dinga maka jiniya alam ƙararrawa kai ma sai ka rikice sai a ce to akwai wanda bai biya kaya ba a nan kaga dai wannan duk ba tsoron Allah ba ne kar a kama ka ya ce to da aka ɗauke wuta duk wanda ya ɗabi kaya ba jiniya ya ce a awa ɗaya an yi sata ta kai kashi dubu ɗari biyu a amerika kuma an yi satan miliyoyin nerori kuma Allah da ikonsa Allah ya sa mun shiga irin wannan kasuwan a ƙasar Sudan a garin Hartum ana cewa Khartoum da Larabci akwai sunan wata kasuwa Afra Market in ka je kana ƙasa kana son sama ma lifta abin nan abin nan akwai salalimul mutaharrika escalator zai kai ka saman kasuwar duk kaya in ka gani akwai abin turawa sai kai ta ɗauka kana zubawa kana zubawa ka zaga ka ɗauki abin da duk kake so ba ruwan kowa da kai sai ka zo fita gate sai a dinga ɗaukan abun ana sawa kwamfuta tana tsit ana mayarwa tsit in an gama sai a baka takarda sai ka fita mun shiga wannan kasuwan mun sai kaya to irin wannan kasuwan ne shi dokta yake faɗa a amerika gashi ba za a yi saci kaya ba amma abin da ya tsare mutane na'urorin lantarki shine sai malam akan wannan aya batun basair hujjojin alkur'ani sun gamsar da musulman duniya sama da biliyan dukkansu suna azumi yanzu a ramadan ba wanda zai shiga bayan ɗaki iya da famfonsa mai kyau ya zai yi wanka ya sha ruwa ko da rabin kurɓa ɗaya ne akwai wanda zai shiga ɗakinsa ya rufe saboda gamsuwa da basairu min rabbikum iya da abubuwa da yawa a firiza ba zai ɗauki ruwan lemo ya sha ba ba zai sha kunu ba ba zai sha ti ba ba zai sha komai ba haka zai wuni bai ci komai ba kuma ba wanda yake lura da shi kamar traffic light kamar cctv kamar suwaye duk dokar duniya sai dai haɗa ta da talabijin na kan layi cctv in ka wuce ana ganin ka yanzu ƙasar saudiya da ƙasashen turai ɗin nan kowane layi kyamara ce ko wani laifi ka yi kyamara ce za ta nuna ka ta ɗau lambar motarka maza maza sai abin nan ɗinka tracking ɗinka sai a nemo ka sai ka zo sai ka fita daga wannan ƙa'idar ko ka biya su kuɗin doka amma malam ya ce ƙarƙashin wannan aya da wannan azumin gwamnati ce ta sa a yi ta ce ta yi wani bincike In dai ana so a rabu da annoba kaza ko abu kaza ko kuma haka kawai gwamnati ta sa a yi azumi to kafin gwamnati ta samu mutum ɗaya mutum dubu su yi azumi sai dai ta tanada musu wajen mutum dubu ɗari masu kiwonsu haka ne ko ba haka ba amma yanzu wannan azumin da ake wa yake kiwonmu to ƙarja a kun ba irin min rabbiku hujjoji manya-manya na cewa aikin da kuke na azumi na sallah na taimakon addini na ayyukanku na ibada kun gamsu hujjoji ne daga Allah ba kwa buƙatan a riƙe bulala a kanku ba kwa buƙatan a muku ihu ba kwa buƙatan ɗaukan hoto ba kwa buƙatan wasu kyamarori ba kwa buƙatan jona ku da lantarki yadda wai in ka sha ruwa lantarki zai tsiyi tsiyi ya ce gashi can ya sha ruwa ashe jama'a doka sai Allah doka sai Allah wai wani mutum ne kafarsa ta lalace aka yanke aka ce karka damu ana yin ta roba in ka saba da ita ma zaka ji kamar taka aka masa kafar roba ya dinga jinyan yadda ake koyon sa kafar roba aka ce to an zo yanzu ka ya fara tafiya ya yi tafiya ya tafiya ya ce kai jama'a ya ce kafa sai Allah to jama'a hujja sai ta ubangiji in ba ubangiji ba wa zai sa ɗan adam ya wuni bai ci ba bai sha ba wani ma lebura ne in kana neman gun da zaka girmama imani na mutum musulmi wallahi tallahi ka dubi azumin nan da ake ya ishe ka girmamawa dubi mata a cikin gida yadda suke shiga kicin da yamma su hura wuta ba su ci ba ba su sha ba su yi ta aikin girki kuma su gyara shi ya kyau ya yi daɗi ni abin da yake damuna da ana rama baya addu'a wai sai wai mai yin kunu mutum kai ba bakulata ne ba ka zauna kai kunu kake wa addu'a to da masu kunu da sauran masu girkin Allah ya musu albarka to wannan wato kowa mu musulmi ya taka da ƙarfi ya ji cewa

haka nusarriful ayat muke ta maimaita ayoyi shi nusarrifu ka faɗa ka sake nusarrifu ne ka yi abu ka canza masa uslubi da tsari shi ma tasrif ne ana tafsiri da a can masallaci na ɗaya a dujja yanzu ga mu a galdimari wannan yana cikin tasrif nau'anta wa'azi yana da kyau wa'azin reshe kuna yi a nan ku yi a can shi ma nusarrifu ne ana yin haka ne don a jawo hankalin mutane akwai wanda watakila in ba kusa da shi ka zo ba ba zai saurara ba shi yasa hatta wa'azuzzuka ga ake tafiya gari gari a je a yi to muna nau'auta muku in bayanin yadda aka halakar da magabata ne in aka ambata a wannan sura sai a sake ambata a wata kamar isar annabi Musa maganan halitta akwai ayatul lahil kauniya ai da muka faɗa ko ayoyin ubangiji da suke nuna halitta na abubuwa na duniya kamar duwatsu bishiyoyi yadda aka gina sama taurari wata rana dabbobi ɗan adam wannan ayatul lahil ne kauniya a cikin ayoyin alkur'ani kamar dubu shida da ɗoriya sai da aka samu aya dubu ɗaya da ɗari uku duk suna magana akan halitta ana ta maimaitawa don nan ne ake so nomba ta farko a kama hankalinka ka gane cewa akwai ubangiji ba sai ka gan shi ba sannan wajen magana lura da hankali sai da aka ambaci hankali sama da sau ɗari uku a cikin alkur'ani don wanda bai da hankali bai da gunda zai rataya duk abin da ake faɗa masa ba abin da zai iya yi in bai da hankali na ga wani malami kwanan nan yana bayanin cewa sun halarci sun ziyarci gidan mahaukata inda ake ɗaure su ake musu jinya suka je ziyara sai suka ga mahaukata guda biyu ɗaya yana cewa shi annabi ne ya ce shi annabi ne an aiko shi kaza kaza kowa yadda da shi waye waye sai wannan malaman suka zana suna ta mamaki sai ɗaya mahaukacin ya ce kai sai ya ce ƙarya kake yi kai ba annabi ba ne sai su malamai masu ziyara sai suka cewa ma'aikatan gidan mahaukatan to wannan ka ai ya warke sai ku sake shi tunda ya karyata wanda ya ce wa kansa annabi wanda ya ce annabi ka yi mahaukaci ne to wannan ka tunda ya ce karya ake yi ai sai a sake shi sai ma'aikatan gidan mahaukatan suka ce a'a sai ku tambayi wanda ya karyatan ku jin yayi hankalin da gaske kai me yasa kace shi ba annabi bane ce saboda ban aiko shi ba sai ka ce to ashe ma ya fi wancan hauka yawa ce saboda bai aiko shi ba yau kaga shi ya zama Allah ya mai da kansa Allah to ina magana kaga ci gaba da zamansa a turu kawai shi ya bi masa alkhairi kuma da asibitoci da irin wannan wuraren ziyarar su yana da kyau mun taɓa ziyartar asibitin mahaukata a gombe mun je na bauchi mun je na jos duka in ka je za sha mamaki yadda ward ɗin nasu kawai duk silin ɗin sun yayyage fanka sun wammar kwata ta har da suna ɗaure da chain fa kamar wanda muka je a bauchi kam ma'aikatan ma dole ka ji tausayin su domin wurin zaman su ma da kyar yake tsira muna shiga kawai sai wani ya ce yau wa gafarta malam gwanda da kuka zo ya nuna ma'aikatan asibiti ya ce kun gansu na waɗannan duk arna ne sun hana mu sallah arnan banza arnan wofi malam ka sa a kunce mu mu sallah to baka ce ya yi hankali ba to shi din ma ba sai na faɗa maka abin da ya faɗa ba an ka ji kwabar da ya tafka sai ka ce a ci gaba da ɗaure shi kare ya sallah domin sallah ba ta kansa to wallahi in Allah ya baka hankali ka yi wasa da shi shi yasa duk mutanen da suke shaye-shaye sun cuci kansu ba za su gane komai a alkur'ani ba ba za su gane komai a ibada ba ba zai san hakkin iyayensa ba ba zai san meye halal ba ba zai san meye haram ba ya cuci kansa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa kadhalika nusarriful ayat haka muke nuna muku ayoyi daki daki ko dai ayoyin alkur'ani ko kuma ayoyi takwiniya in takwiniya ne yadda Allah yake barin wasu al'umma suna zalunci mana a fattatattaka ƙasa a kashe al'umma a jefa bama-bamai Allah yana gani takwiniya ne wanda aka bari aka musu wannan bala'in in mutanen kirki ne abinda Allah yake nufi shine zai tserar da su a lahira waɗannan ko masu makaman ba su da rabo ranar tashin kiyama wannan ko shine hankalinka zai kai ka gane ayoyi ta kawiniya wani ya ƙulu da rasta wanda ba su da hankali sai su ce ka yadda kake bayyana mana nan lalle ka yi karatu ai ta ahlul kitab ka yi muzakara a kai da ahlul kitabi ka karanta labaran magabata ka zo kake karanta mana alhali annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya hana shi iya rubutu da karatu don wannan kalmar kar ta zo ta yi tasiri a wa'azinsa bai taba rubuta abu da hannunsa ba bai san rubutu ba kuma baya iya karantawa amma ya zo da littafin da duk duniya ba wanda ya sai ya zo da kamansa to haka shi ya fi daraja sa'annan wani menene hu liƙaumin ya alamun don mu bayyana wannan ayoyin ga mutane masu ilimi na gane ilimi na ubangiji na gane hanyar addini ba hanya ta, duniya kawai ba to wannan abin da aka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya iya rubutu da karatu sai a ce ai daga nan ne yake kwaikwayowa yake kawo alkur'ani da haka rashin iya rubutu da karatu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ce amma duk wani mutum a duniya rashin iya rubutu da karatu kaskanci ne kuma faduwa ce a wurinsa aƙalla dai wani harshe kowane iri ne kana iya rubuta shi kana iya karantawa wannan ka rage hanya war matsala ta jahilci wata rana wani a cikin littafin ashifa na ƙazi iyad ya zo ya dafa kafaɗan wani sai ya ce masa kai ummiyi ma'ana wanda bai iya rubutu da karatu ba sai ya ce za ka ce mini ummiyi sai wannan wanda aka dafa sa? sai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ummiyi ne da aka kai wannan mutum wajen imamu malik ya masa bulala saba'in kuma kan malaman madina sun ɗauka cewa imamu malik ya yi sassauci wannan hukuncin ya yi kaɗan aka ce ai kalmar ummiyi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ce kalmar ummiyi a wajen mutumin da ba annabi ba ƙasƙanci ne ya zai haɗa kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam to ka dinga sanin daraja inda take wata ran wani mutum ya samu wata mata ya samu wani mutum sai ce kai dan gidan baraka baraka sai ce ya zaka ce mun dan gidan baraka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam baya kiran sunanta baraka baiwa ce suwai ba annabi sallallahu alaihi wasallam kiranta suwai ba ko ummu ummu aiman ummu aiman to sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya kiran sunanta don ta goye shi sai wani ya kira sunanta shi ma imamu malik da aka kawo yanke masa hukuncin bulala saba'in ya ce ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya kiran sunan mata yana girma mata bayan ya bar duniya ta bar duniya kai ka zo ka kira sunanta a gaban ɗanta ka rashin ladabi shi ma yana cikin ashifa na ƙabi iya saboda haka daga cikin gane ayoyi sai ka gane abin da musulunci ya girmama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama to kai ma ka girmama to shine nusarriful ayat muna bayyana ayoyi don ka gane kowane musulmi ya gane yadda zai girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ittabi' إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين kai bawa ittabi ma uhiya ka bi abin da aka maka wahayin sa daga ubangijinka ka bi alqur'ani karka bi son zuciya la ilaha illa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa a'rid anil mushrikin ka kauda kanka ga barin mushrikai sune waɗanda suke bautawa wani Allah wato kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a an bani alqur'ani da kwatankwacinsa wato cikin hadisai siha ma'anan kwatankwacinsa su ne hadisai to hadisai shi, shi hadisi shine nomba na biyu a hujja a musulunci amma shi ne kuma yahuda suka shiga suka yi wa illa da yawa sun ƙirƙiri hadisai da yawa sun zuba su a duniya wasu hadisan kuwa ba a tace su ba ba a sa mutum a yadda ya zama mai ruwaito hadisi sai ya zama mutum adali sai ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya san wanda ya ruwaito hadisin sai ya zama mutum kamemme ba a taba ganin sa yana tafiya ba hula ko ba takalmi ba baya bawali a bakin hanya baya cin abinci a bakin hanya shine in maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta bakin sa za a karba a ce sahihi ne sannan daga cikin ƙa'idar ruwaito hadisi lokacin da ake ruwaitowa ma to sai ya zama baka cire sunan kowa a rawi ba tsallake sunan sahabi ɗaya ka koma kan tabi'i shi kansa hadisi ya zama mursal ka rage mar daraja shine mai baƙuniya yake cewa wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul garibun Marawa rawin faqat hadisi ya zama mursal in ka cire sahabi a ciki su uku ne da wane da wane sai ka tsallake ɗaya sai ka tafi kan tabi'i to hadisi ka rage mar daraja kuma ka kira hadisi garibi baƙo wanda ba a san shi ba wanda wanda ya ruwaito shi guda mutum ɗaya ne kawai to duk wannan iya daga cikin mutum zai yi aiki da hadisi sai ya samu malaman da suka tantance suka girgije aka tabbatar da kyawun hadisan in ba haka ba wata rana wani zai gurɓata al'umma da hadisi kuma ga shi hadisi ya karanta in bai bi ƙa'idodin da magabata na farko suka bi ba to shi ɗan adam kuma shi a halitta da duk Allah ya su biyu suke da kiyari ittabe ma uhiya ilaika wannan biɗin nan ba dole bane sai da wanda bai biya sunansa kafiri shine ma'anan kiyar ɗin. kai ba kora ka kawai ake yi ba a'a Allah ya baka hankali ya baka ma'ajiyar ilimi ya baka memory ya baka kwakwalwa ya ce wa na hunna jidain ya shiryar da kai tudu guda biyu mai kyau da mummuna ka san suturar da kake sawa ka san abincin da kake ci sai ka gyara ana iya dafa abinci ka ce ya buga ka ci ba ko da nama ne amma zaki fa da zaki ɗaya zai zo wajen nan to tasirin nan sai dai a ce in Allah ya kai mu gobe ku zo ku tara sauran kayan haka ne jama'a ko ba haka ba kuma ba ai kuma ba mu yi rauni ba in a cikin mu na akwai wanda zai iya kokowa da zaki ko to mu gan shi to amma fa duk da haka zaki in ta ɗauro zai gama rayuwarsa a duniya zaki dubu za su rayu su mutu ba su taɓa cin dafaffen nama ba ko ba haka ba ne mun taɓa zuwa zu a maiduguri yawa to ni ban san sunan gumba ma mun gaji da yanayin karatu muka ce kai mu je zu mu rage kewa muka shiga muka samu wata tsohuwar kura ba ta da haƙori ma'aikacin zuɗin ya ce mana wannan kurar ta fi shekara talatin a gidan nan ya ce ba ta iya cin ƙashi sai a ɗan zaɓa mata nama lamai lamai lamai haka sai a ba ta a jajjefa lamai lamai kawai ta har haɗiya dubi tsiyar tsufa har wa kura tana yi wa tsiya to amma ba dama a ba ta a dafe har da ta shekara talatin a gidan to amma kai fa haka kake da wuya a nan mutum ya yi sati yana sa riga bai wanke ta ba ko bai canza wata ba to kai kana da hankali kana da kiyari ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ga alqur'ani nan Allah ya ce an aiko ka bi mutum yana da dama ya ce na iya da dama ya ce yaƙi amma daga iya cewa yaƙi ya zama kafi iya da dama ya ce wannan azumin shi ba zai yi ba don yana da kiyari don ba inda aka ce a sa turki a ɗaure mutum a ce ya yi azumi ɗazumin yi bayani imani ne yake sawa a a ce a ɗaɗɗaure shi sai yayi yi a'a imaninsa ya ja shi mutum haka aljan haka amma duk abin da yake abu a duniyan nan sai musayyar ne ba mu khayyar ba tafiyar da shi ake yanzu idan na ce da Allah a kau da kujerun nan motar can a jawo ta nan za a jawo ta ko ba za a jawo ta ba za a jawo ta in an ce teburin nan da Allah mu mai da shi mu koma cikin masallaci teburin nan musayyar ne za a mai da shi ko ba za a mayar ba in na ce a rage sautin lasifikan nan za a rage amma duk da yake su musayyar ne tafiyar da su ake haka dabbobi Allah ya abin da ba dabba ba jama'at ya zama an yi su don dabbobi dabbobi an yi su don mutane mutum an yi shi don ya bauta wa ubangiji duk dabbar da kake so za ka yi amfani da ita ko ka hau ko ka ɗora mata kaya ko ka ci namanta ko ka dinga kiwon ta ma kana sarrafar da ita a wani abu ana tatsan nonon ana yin madara da shi ana gari ana yin abinci ana yin waye akwai dabbobin da ake kiwata su ma don a yanki gashin su a je a rigunan ɗari a kaman ƙasashen da suke da dusar ƙanƙara duk komai amma kai kaɗai kai ne aka sa wa zaɓi ko mutum ya yi addinin nan ko ya ƙi sai an je lahira sai ya yi hukunci bi ma uhiya ilayka min rabbik ka bi abin da aka aiko maka daga wajen ubangijinka kuma ubangijin nan la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai ga mushrikai masu bautan wani Allah falata taddu bihim wa bi abatilihim ka rabu da su da karerayin su shine malamin da nake faɗa da zuwa yace ya taba zuwa taro America da aka je ana taro yace a Los Angeles ne sai wani yake ce musu zai bada paper a lecture sai ce kun gan mu nan mu amerika ya ce laisa lana shay'un muqaddam fi wilayatil muttahida ba mu da wani abu guda ɗaya amerika wai mai tsarki mai girma wanda kowa ya zo dole ya miƙa wuya a jikinsa babu kowane abu ya ce za mu iya yin fefa a kai za mu iya sukansa za mu iya tabbatar da shi kenan ba su da ubangiji ba maganan masallaci ba alƙur'ani ba wannan harkar ai Allah ya haramta ko ya halatta yace mu haka muke ba mu da wani abin da muke tsarkakewa mu kawai yadda mutum ya gamsu da abu kawai shikenan in bai gamsu ba kawai ya watsar to wannan wace irin al'umma ce za ta zauna wato ko alƙur'anin na ana iya cewa a zo a yi lecture wani ya bincike a kansa in iya da abun soka ya soke shi su ba su da wani abu shay'un muqaddas wanda suke girmamawa kuma kaga haka ne to sai malami ya ce shi ma malaminsa ya taɓa zuwa wata ƙasa a turai yana zaune wani bature ya zo zauna kusa da shi ya ganshi shi ne daga wata ƙasa yake sai ce ai shi malamin addini ne ya ce in kana da lokaci maka wa'azi ya ce ina da yanzu awa ɗaya ce nake da ita tawa. sai da ya minti hamsin malamin yana faɗa baturen nan tauhidi tun daga na halitta rububiya da na sifar ubangiji da na bautar Allah da yadda aka yi ɗan adam don ya yi bauta da dalilin halittarsa sai da aka yi minti hamsin ya ce to saura minti goma mai muhawara da kai ya ka fahimci musulunci wannan bature ya shiru ya sa hannu a jihunsa sai ya ɗauko dala ɗari sai ce haza ilahi min dunillah ya ce shi wannan abun shi yake bautawa koma bayan Allah dala shine abun bautarsa in kai dogon bincike mutum nawa ne suke bautawa naira a Najeriya da masu bautawa dala ɗin a ƙasashe daban-daban da sauran kuɗaɗe ai ma'anan bautarsu shine ko mutum an ce irin wannan sana'ar in aka yi za a tafi wuta in zai samu kuɗi sai ya yi me ne bambancinsa shi ma yana bautawa naira koma bayan Allah saboda haka mutum kada kuɗi su salwantar da hankalinsa kada abun duniya ya sa ya ce shi zai waka-wakata ko ina ya kamo nan da can alhali ubangiji ya rubuta maka duk abin da zai zo wajenka komai gashi nan malamai suka ce yau ko lemo ka gani a kasuwa ga sunan naka ne ko ka saya da kuɗi ka sha ka sha halal ko ka bari a baka kyauta ka sha ka sha halal ko ka faki ido ka sata iya dai abin da aka rubuta za ka sha shi za ka sha illa iyaka bambanci kawai lokaci ne wanda ya je kwanto ya sace motar wani daddare da ya yi haƙuri akwai radda Allah ya rubuta zai sai mota ko za a ba shi kyautar mota da bai yi haƙuri ba ya yi sata za a da shi ranar lahira ɓarawon mota haka in zakara ya sata in mashin ya sata in abinci ya sata sunansa ɓarawon wannan da ya yi haƙuri akwai radda wannan abin zai zo masa a arha a kyauta duk alƙur'ani yana karantar da mu waɗannan abubuwa saboda haka ka kau da kai ga barin bin mushrikai wanda su a ƙasarsu a rayuwarsu ba Allah wato abin da yake faruwa da wannan duniyar da za a karkato a bi addini da kowa ya huta arzikin duniyar nan ne aka tara shi an kasa kashi uku kashi biyu na cikin ƙasashe bakwai kawai a duniya Sune ne g7 duk arzikin duniya ka kasa uku G7 suna da biyu duniya tana da ɗaya shi yasa kowa sai ya je ya fadanci a wajensu ka san ra'aitun nasa karmalu ila man inda hu malu. wa la inda hu malun fa arhun nasu karmalu ra'aitun nasa kar menene zahabu ila man inda hu zahab wa la inda hu zahabun fa arhun nasu kar zahabu ra'aitun nasa kar nayyaru ila man inda hu naira wa la inda hu naira fa arhun nasu kar nayyaru shine kawai na ga mutane sun je duk sun yi rugub a gaban wanda suka ga iya da dukiya iya da zinariya iya da naira wanda baya da waɗannan kuma mutane sun kau da kai sun juya masa baya ba ruwansu da shi shine yake nuna cewa mutane suna fifita duniya akan lahira kuma ita duniyan nan ba abin fifitawa ba ce kwayukan nan na addini daga cikin abin da zai nuna cikan hankalin mutum da imaninsa da zaɓen lahira a kan duniya shine ko wannan neman taimako da ake na addini kar ka yadda a barka a baya ko ka yi alkawari baka bayar ba ko ka ce a zuciyarka za ka yi cewa za ka bayar ba ka bayar ba ko duk abin da ake dinnan na ciyarwa mutum ya da ikon yi bai yi ba an ce ga kwamitoci sun zo wajenka suna son taimako kana nan kana ta zulumi kana ta tunawa sai a haka har sai a ce lokacin ya wuce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'ma ta nima magabunu fihi ma kathirun minan nas asihatu wal farak? ni'ima biyu mutane da yawa suna sakaci da isu sune samun dama da lafiya in kana da dama ka yi abu in kana da daman ka ba da taimako a dukiyarka ka yi zai wuce kana iya mutuwa da dare kana iya mutuwa gobe da safe dukiyar tana iya halaka da dare tana iya halaka gobe da safe shi yasa a shari'a in mutum ya cire zakka ya ajiye ta a gidansa ɓarayi suka zo suka sace sai ya biya me yasa ya ajiye ta yake jin dumi da ita san wani idan ya ciro ma to bayarwa ma tashin hankali ya ce wannan kwalin ka me ya ciki ce miliyan biyu ne da ka ware ta zakka sai ya ce to bari dai za a ba su sai ya sake tura kwalin karkashin gado miliyan biyu wani lokaci wani dabarar da yake sai an zo neman taimako sai ya shiga cikin zakkar da dole fa ya bayar sai ya ɗabo kaɗan ya baku wannan ma duk dabaru ne na rayuwa wannan duniyar kar mutum ya makalkale mata ya ta dabara ta ɗaga shi ta kwantara shi da ƙasa a wanke gawa saje a ajiye a cikin rami yana mai asara Allah ya kiyaye sau haka kar ka bi hanyar mushrikai mushrikai duk wanda yake bautan wani Allah ba Allah ba kawai mushriki ne bature ne ko bakar fata ko balarabe ko waye shi in dai wannan addini na musulunci bai dame shi ba to iya cikin layin mushrikai to kai musulmi kakka zama irinsu a rowa irinsu a zalunci irinsu a rashin damuwa da addini irinsu a rashin damuwa da karatun addini Allah ya ce walau sha Allah walau sha Allah ma wa حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو da Allah ya so da ba su yi shirka ba amma ja'alnaka alaihim hafiza ko ba mu sa ka zama mai tsaro a kansu ba abinda sa Allah bai so ba ya ba su kiyari saboda duk kayayyaki na rayuwa na hankali da sanin ya kamata sai da Allah ya ba su kowane ɗan adam kafin mutum ya zo duniya sai da Allah ya sa aka rubuta masa arzikinsa tun yana cikin mahaifiyarsa aka rubuta ajalinsa da rayuwarsa da ƙasashen da zai taka da ƙafarsa da abin da zai ci da suturarsa da matan da zai aura da abin da zai haifa da irin jinyar da za ta same shi ko jarabawan da za ta same shi ko talauci duk sai da aka yi kuma masu wa'azi sun faɗa kowane musulmi ko a hadisi na biyu an kawo waɗannan abubuwa duka to shi yasa aka bar su da mashi'a su suna da kiyari su ‘yan adam ba kora su ake su zama dole layi iri ɗaya ba shi ne Allah ce walau sha Allahu ma asharaku da Allah ya so da ba su yi shirka ba amma ya bar su da hankalinsu ya kawo musu kayan aiki ya ce to yanzu gashi an bar ku kuna da zaɓi ko ku yi addinin ko kuma ku yi shirka ku shiga wuta ai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko ka zuwa gare su wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka zaman zamanto mai kiyayewa ka zo ka rike sanda kana dukan su in ba su yi sallah ba wa ma shine wa ma anta alaihim bi wakil kai ba wani wakili ne akan su ba min jihatihim taqumu bi umurihim wato dabbiru masalihahum ba ɗora maka tsatsara musu yadda za su yi ba kai ka karantar da su ne kawai ka su balle ma ka ce za ka nemi shiryarsu sai sun shirya a dole to da aka yi wannan summa kwaɗa ba ta'alal muminin sai Allah ta'ala ya magana da muminai bi Allah ya amalu shay'an yusi'u ila aqidatihim kada muminai su yi wani abin da zai cutar da aqidarsu aka nuna kasu yi haka faƙala sai Allah ya ce wala ta subbu wala ta subbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghayri كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رب ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kada ka zagi allolin waɗanda suke bauta wani Allah Al'asunan ko gumaka ko abin bautan da ba Allah ba fa yasubbullaha adwan kana zagin gumakansu sai su zagi ubangiji saboda ƙetare iyaka da zalunci kuma kai ne sanadi kaje ka samu mutane suna bautan gunki karka kora wa gunkin ashar in ka samu mutane suna kan addini ba daidai ba ko suna girmama abin da ba daidai ba karka zagi abin da suke girmamawan ba daidai ba ne in ka samu mutane suna da babbansu kuma su ba shiryayyu ba kada ka wulaƙanta babban ka ba shi sa. yawa wurin da kaga kuskure to sai ka yi ƙoƙari ka gyara kamar yadda sanadin tafsiri muka samu kanmu a gaban wani sarki wanda ba musulmi ba kuma sarkin yanka yana ji da kansa kuma to aka yi sa'a cikin jawabai har muka ce to ya musulunta sai ya ce ya zan ce ya musulunta shi addininsa uku ne ya ce yana yi kirishan yana yi musulun shi musulun ma yake yi ba musulun ba yana yi musulun ya ce kuma ina yi safi ina bautan dodo na ce masa ranka ya daɗe ya yi abin bauta uku a iya maka yawa ɗaya za ka riƙe sai ya ce to ai annabinku shi bai masa salati ba sallallahu alaihi wasallam ai ya ce musulunci zai kasu kashi saba'in da uku sai na ce masa to ranka ya daɗe ai saba'in da ukun nan ya ce dukkansu suna wuta sai dai ɗaya ne ba a wuta ba sai ce to wanne ne ɗayan na ce shi ne na zo da shi yanzu sai ce mun to kai maram ne ba zan yi jaya da kai ba amma mai tarika ma ya zo nan zai ce nasa ne mai waye ma ya zo nan zai ce nasa ne ranka ya daɗe wannan da na zo da shi shi ne ɗayan sai ce to ba zai jaya da maram ba to kaga muna zaune a gun sai sarkin tsafinsa ya zo Tunda da Allah yake nuna mun ɗan adam a duniya cikin mummunar halitta da ƙasƙanci wallahi ban taɓa ganin wannan sarkin tsafin wannan sarkin garin ba wai shine limaminsa a bautan dodo suna da ɗakin dodo sai ya zo kawai gabanmu ya faɗi yana nishi Allah irin na dabba yana hor hor haka kuma shi zani kawai ya ɗaura daga ruwan cikinsa yi sama ba ko ƙyalle jikinsa kutur-kutur haka yadda ka san an dundunkula fiskarsa kamar ta dabba ko gaisuwa baya yi sai wani hor hor kawai sai sarki ya ce to sai mu sauri mu tashi don min ga limaminsa na tsafi ya zo yanzu za su je su yi bauta ce to Allah ya sauke sai muka tashi suka je suka shiga ɗakin tsafi mu kuma muka taho ɗakin alkur'ani to ka gan ka ganka akan shiriya ka gode wa Allah sarkin ya mutu aka ajiye gawansa ko shekara nawa na ga sun binne shi ko bara ko bana na kalli abun sai na ce wannan ne fa sarkin da muka je wajen sannan ya mutu da addini uku na ce zai faɗa musu ina jin abin da aka faɗa wanda zai ɗauko shi a kan doki a kawo shi makabarta da za masa janaza za a ɗauko shi ne yadda yake in ka hau doki sai a goya maka shi a bayan ka kamar yana zaune shi ma don duniya ga hoton abu ina jin ko miliyan hudu aka ce wanda zai ɗauke shi a dokin ya ce a bashi akan wannan idan ka ga mata a zube kowace daga ita sai zani iya cibiya a makabartan ba kyan gani jama'a daɗi sai musulunci Allah duk wanda ba musulmi bane ka ji tausayin sa ya shiga uku baka san zafin kafirci ba tunda baka taɓa yi ba saboda haka mu ƙara godewa Allah kan musulunci da wannan ne tunda aya da za mu tsaya a kanta insha Allah nake yawan kira ga 'yan social media malami na addini idan ya hau social media ya yi wata magana kar ku yi sauri ku hau ku ta mayar masa da martani baƙaƙen maganganu sai a hau sai a zagi naku shugabannin da malaman kaga ba daidai ba ne ita aya in ka ɗauke ta malaman usul suka ce abin da ake nufi da tafsiri shine inzalun nususi ala wifqil waqa'i ku dinga fassara nasosin shari'a gwargwadon abin da zamanin ku ke faruwa shi yasa shi alkur'ani daidai yake da kowane zamani yadda abin da yake faruwa a duniyar ka a yau a nan garin biyu ko a wani gari a najeriya ko a Niger, ko a wata ƙasa a afirka ko asia ko europe haka za ka yi tafsirin nan ka fassara shi saboda haka tun da aya ta ce kar a zagi mai bautan gunki to musulmi ma malami wanda aƙida ba ɗaya ba kar ya yi magana kai kana ɗan social media na ƙungiyar nan ka hau ka fatattake shi kai baƙaƙen maganganu sai ya juya shi kuma kan ƙungiyar da kake ciki in za ka yi magana faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya Zakaru aw yaksha ka masa magana cikin ladabi da girmamawa kana nuna masa ƙarfin hujja domin ai ce mana kai qad ja'akum basairu min rabbiku to kai me yasa hujja ba za ta ishe ka ba sai baƙar magana lokacin da aka ɗora mun wani nauyi ɓangaren social media na cewa ni patron ne kuma duk mun bar abin da ya shafi makullan bude page din izala lokacin na gombe da sauransu a hannun su yan admin sai in tahi cikin dare sai in ga an hau page mu wani ya yi maganganu munana buga wannan waya buga an ce yanzu kuna gani aka yi wannan postin din kai wane kana ina ku yi sauri yanzu wani mai suna kaza ya yi postin kaza kuma a fejinmu na izala maza a je a share shi ko wani ya rubuta wata magana sai na sauri in buga waya sai in ce me yasa ka rubuta kaza ina so yanzu yanzu nan ka cire wannan abu nakan yi wa yaran gidanmu nakan yi wa sauran waɗanda suke wannan aiki an fara yin wani abu a social media sai kawai ka ga hoton jirgi jirgin sama a rubuta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ka san abun nan na zamani yanzu nana ya iya daukan hoton ka haɗa ka da mata baturiya kai baka taba ganin ta ba ma in ba sa ba kuna gaisawa da ita duk zai iya yiwu an baka san matsalar social media ba sai ka ta zubar da mutuncin mutane sai ga 'yan agaji a jikin jirgin sai aka jirgin sunna zai sauka a kaza sai na kira wanda ya fosin na ce tsakani da Allah izala tana da wannan jirgin ya ce babu na ce to ka je ka cire shi na ce ya za ka yi ka hoton jirgi ka kau da sunan wanda suka yi shi ko sabin o jimbo ko saudi airline ko nigerian airline ko wani mass air kai ka shafe gurin sai ka ɗauko sunan izala ka danna ka sa jirgi ga 'yan agaji kai ka ce 'yan agajin ne ma suka sayo jirgin suka kawo na ce a je a cire wannan jirgin musulunci bai yarda da yaudara ba kuma haka yi kamata duk abin da za ka yi kai ka yi shi kar ka irin yadda bature yake yi mu yi shi daidai da shari'a kar mu tsallake iyaka to aka ce kar a yi zagin waɗanda suke bautan gumaka faya subbullaha balle su su zagi Allah adwan don ƙetare iyaka ga zalunci ga jahilci bi gairi ilmin babu ilimi kazalika Allah madaukakin sarki ya ce haka muka kawata kamar da kaga mun kawata musu bautan gumakan nan a ransu suka yadda wato zayyana li kulli ummatin amalahu haka Allah ta'ala wato ya kawata wa kowace al'umma aikin ta kai abun nan alkhairu wa shar fa atauhu wasu alkhairi suke sun zaba kiyari aka basu wasu kuma sharri sun zaɓa dama kiyari aka ba su an ba su zaɓi sun mai larabbihin marji'uhum sannan gaba ɗayansu wajen su za su koma fil akirati a lahira fayu na ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su labari bi ma kanu ya amalun game da abin da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya kowa ya aikata alkhairi jama'a ku dage ku taimaki wannan addinin kun ga turawa suna kashe dukiya a banza amma mu kuma mafiya yawanci wasu ba mai da hankali ba sai kashewa harkan addini inda za a raya musulmi da musulunci in ba sa ba sai ya zo sai ya gagare su baya da kyau mu yi addinin mu aiki yadda ya kamata da na ga tankunan yaƙin da suke shiga Ukraine farkon fara faɗan wato Rasha wallahi wannan tankunan da za a sai da su tankin yaƙi yadda suke niƙa jeji suna shiga iya ganinka ba za ka ga ƙarshen su ba kuma na san ba wacce za a sayar maka da ita naira dubu ɗaya a wannan tankunan to wannan da sun sai abinci da wannan kuɗin tankunan da wannan kuɗin tankunan rasha a ukraine kaɗai sun yi su kau da matsalar abinci a duniya to duk ƙasashen da ake aikin nan almubazzaranci ake ake yaƙi ake ƙona kuɗaɗen mutane a banza irin abin da bai da wani amfani to kai tun da Allah ya zaɓe ka baka cikin masu ƙona kuɗi a banza to me yasa ba za mu ƙona kuɗin a addinin addininmu addininmu ya ci gaba ba Allah ya ba mu ikon gane irin wannan wa'azuzzuka kuma ya raba mu da rowa ya ba mu ikon taimakon addinin mu fi sabilillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah ya saka da hidima amin wato mun saurari tafsiri daga bakin Sheikh Muhammad Sani Muhammad Tunde tare da Arama Hafiz Ismail Ahmad Tora wanda suka gabatar yau Allah ya saka masa alheri ah, alhamdulillah wato yanzu aikin mu ya kusa lokaci insha Allah kamar yadda tsari yake ranar juma'a za a ji wannan tafsiri wanda ke gabatarwa dama kullum yana cikin tsarin mu idan aka zo don mu ne duk abin da yake akwai mukan gabatar da kwarekwaren wanci na tallafawa aikin da ya saura saboda da gobe za mu yaki a mintoci daga cikin awa ɗaya da muke da shi gabatar da rajin fi su ne kuma gaskiya mutane sun ba da kai fiye da yadda ake Allah ya saka wa kowa da hmm. wato barin nan gaskiya kamar ni sai dai eh, in ta godiya domin na samu hutu sosai cikin tsarin ba taɓa samun hutu kamar bara ba Allah ya wannan kuma wallahi dalilin shigowar waɗannan matasa hmm. gaskiya waɗannan bayan Allah ya saka musu da yi aiki fiye da ake tunani kuma kada mu dogara ga irin wani percentage na abin da muka samu a izana raba ayyukan mu haka mu a bayyane ake a buɗe muke ba ba wani koyi-koyi idan bayan mun aiki ma wasu suna jinjina wani suna ci ai wasu sun zo mun ba su kuɗi ba mu ga aikin ba amma ku kun zo mun ba ku kuɗi kuma mun ga aikin Allah ya saka mu da alheri suna gaya mana saboda ka mu za mu ta baza ayyukan mu insha Allah kuma Allah yana tare da mu za mu ci nasara kuma yadda nake ganin bana ɗin nan wallahi mun ci nasara fiye da yadda ake tunani